الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمه الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta da bakwai a cikin wannan sura suratul nisa allazina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wa a'tadna lil kafirin 'azaban muhina yau kuma za mu tashi a farkon aya ta da takwas wanda zai 38 wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقل الشيطان له قريبا فساء والذين ما لم يكن ون مبتدا لي والواو لأفة الجملة على ما قبلها واو din kuma an zo da ita ne dan a daura wannan magana akan magana da ta gabata wallazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su ri'a annasi domin su nuna wa mutane ba don Allah ba ai mura'ina lahum halin kasance wasu suna masu nuna wa mutane wala yu'minuna billah ba sa yin imani da Allah hakikanin imani wala bil yawmil akhir kuma ba sa yin imani da ranar karshe irin imanin da ake bukata wa humul munafiquna sunay munafikai yatlubuna bi amalihim thawabahum min Allah lokacin da duk suke aiki suna neman sakamako wajen mutane dun Allah ba Allah ba to tun daga wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir dan du'a mubtada ake wal khabar khabarin labarin an shafi khabarin mubtada din ai hum qurana'u shaytan masu irin wannan aiki lallai sun zama dangin shaitan sun zama ɗan uwan shaitan domin suna faranta ma shaitan rai da irin wannan mummunan nufi na na neman yaban mutane wajen ayyukan da ake yi don Allah bi dalili mun ce wannan shine khabar din saboda dalilin fadin Allah ta'ala wa man yakun shaytanu lahu karinan duk wanda shaitan ya kasance wato karin aboki gare shi ay sahiban ya'malu bi amrihi duk wanda ya zanto yana ansa umarnin shaitan ka ha'ula'i kamar irin waɗanda aka ambaci siffofinsu a wannan aya fasa a karina to tur da abokin ayyukan da aboki in ya zanto shi ne kedan Allah ya tsare mu ma'ana dai wannan na nuna munin mutum ya aiwatar da wani abu na neman lahira amma ya nemi duniya da shi ya ce mutum ya kashe amma ya kasance ya nemi duniya da ita ko ilimi ne mutum ya yada ya kasance ya nemi duniya da shi ko duk wani abu wanda hanya ce ta neman lahira amma sai ka aiwatar da ita don cimma wata manufa ta ta duniya wannan shine mummunan sakamakon da zai auka da mutum da haka wani bawan Allah cikin salafi ke cewa in doka ganga in busa algaita a bani kuɗi in ci shi na fi kauna fiye da a ce na nemi na ne na nemi wani abu na na duniya ta da lahira ma'ana hanyar lahira ya kasance in ci kuɗi da ita gara in ci da eh, algaita da ganga da kaɗe kaɗe duk da cewa da ganga da kaɗe kaɗe ya san haramci ne amma yana ganin a kafu ta hariman min zaka wato sai wancan ba na ci da addini sai ta aya ta gaba وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم كل في دريت لو آمنوا بالله دا أتي سني إيماني دا الله واليوم الآخر سني إيماني دا رانا وأنفقوا مما رزقهم الله sun ciyar daga irin abin da Allah ya arzuta su da shi menene zai biyo baya me zai cutar da su ayyu dararin alaihim fi zalika wata cuta za ta same su in sun yi imani hakikanin imani kuma suka ciyar dan Allah wal istifhamu lil inkar alamar tambaya da ke cikin wannan aya dan a nuna inkarin abin da suke kai walau masdariya lauɗin nan kuma masdariya ce ai la darara la darara fihi ba wata cutarwa da a ce wannan ya zama shine halin su wa inna madarar fi ma hum alayhi sani dai cutarwa tana kunshe ne cikin abin da suke kai na wato riya wajen ciyar da dukiya wa hadha haddun ala ikhlasil ibadati lillah wannan kuwa duk zabalarwa ne ubangiji ke yi cikin wannan aya bisa ga mutum ya tsarkake ibadarsa domin Allah kadai wa taharatil batiniyya ubangiji subhanahu ta'ala yana zabarar da mutane ne wajen tsarkin ciki tsarki na zuci wato ainihin shine tsarkin zuciya fil a'mali yayin da mutum zai aiwatar da ayyuka wa kana Allahu bihim alima lallai Allah ta'ala masani ne da abin da suke ciki fa yajazihim bima amilu kuma zai musu sakamako da irin abin da suka aikata لا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما inna laha lalle allah ta'ala la yazlimu baya zaluntar wani cikin bayinsa mithqala zarra ko da gwargwadon kwayar komayya ne ubangiji ba zai zalunci mutum ba wadan sun fassara zarra da cewa asgharu namlatin ita ce tururuwa karama wato shine ake fassara zarra wadan ce a zarra dai shine abu mafi karanci ba abin da ya zarra kankanta da haka malamai suka yi saɓani wajen fassara zarra waɗansu ce kwayar komayya waɗansu ce ita ce wato jaririyar tururuwa waɗansu ce zarra ita ce idan kana cikin ɗaki da duhu sai ka buɗe windo ta yadda hasken ke shigowa yayin da ka zara idan ka zuwa ga wannan nan zaka rika ganin wani kore-kore haka suna tashi ƙwayoyi haka na kora marasa nauyi suna tashi to kowanne ɗaya daga ciki shine zarra shine abu mafi kankanta a duniya ba abin da yake kasa da zarra to ko da gurgudan zarra ubangiji baya zaluntar ka in kayi na alheri ya hana maka sakamakon sa ha kuma ko da gurgudan zarra in kayi na muni ubangiji ba su mantawa wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibiyin san cikin kisan luqman yace ya bunayya inna in taku misqala habatin من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها Allah. wannan shi ke nuna cikakkiyar kudura da cikakken ilimi don in ban da cikakken ilimi da cikakken kudura ba abin da zai tabbatar maka da wannan amma karamin ilimi sai jahilci waɗannan karamin al'amura karamar kudura ba za ta iya kalafin irin waɗannan al'amura ba sai cikakken ilimi da cikakken ne li ta'lamu anna laha ala kulli shay'in wa anna Allah qad haka bi kulli shay'in to cikakken ilimi da cikakken kudura shi ke gudanar da duniya gaba ɗaya shi ke tabbatar da mulki na adalci in kaga an kasa yin adalci a mulki to akwai rashin kudura kuma akwai jahilci to za haka sai a ga barna a cikin mulki yasa sharɗin mulki din ya kasance akwai ilimi ko ya yake ma'ana dai inna allaha la yuzlimu mithqala zarra ubangiji ta'ala baya zaluntar mutane ko da gurgurdan zarra bi an yanqasaha min hasanatihi a sai ya wa mutum aikin sa na kirki aw yazidaha fi sayiatihi ko ya wa mutum daɗin zarra a cikin munanan ayyukansa ubangiji ba zai wannan ba wa in taku idan zarra din da mutum ya aiwatar ta kasance kyakkyawa ce min mu'minin wanda mutum mummuni yayi mukhlisin mai ikhlasi wannan ala qira'ati hasanatan kenan sai ta sai kasance wa in taku zarratu hasanatan sai zan to hasanatan nan shi ko wa fi a aw qira'an wa in haka na bir raf'i kenan ko fa kana tamma a wannan lokacin sai zan to kana tamma ce kana tamma hiya allati tattafi bi marfu'iha wa la tahtaju ila al-khabar كان ناقصة يتسي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها كان zaidun عليما to nan قائما فنقول na ناقصة kenan. kana wa akhawatuha dukkan waɗannan af'al na tuka ne ana kiran su af'al na saboda suna bukatar su shiga mubtada wal khabar ta kawo juyin juya hali mubtada su bar su da rufa'a khabar kuma su bar su da ne nasaba bayan da ya kasance marfu'i to ita ce kana na amma duk kana din da kake bukatan fa'ili ba ta bukatan khabar ita ce kiran ta kana tamma yani tattafi bi marfu'iha wa la tata'addahu ila al-khabar ka qawlihi ta'ala wa in kana zu usratin fa nazratun إلى ميسرة فإنها تطلق على تدل على مطلق الوجود يعني وإن وجد ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تكو حسنة إن أبن دمتي أي وتريزن تشكاوى مجاشفة من يا غباتر بشي يضائفها تو أبنجي لا من الكاوى مسوم وجنسا كمكو من أسرة إلى أبعات كثيرة tun daga ninki goma har ya zuwa ga ninki masu yawa sama da goma shi aka ce duk aiki wanda ya danganci alkhairi wanda baya cikin jihadi fi sabilillah to za a ninka wa mutum sau goma matukar ba jihadi bane ba kuma hakuri bane ba shi jihadi da hakuri ne sakamakon sa sauran ayyuka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih duk wanda yi aikin alheri guda daya sai a baki lada guda goma in ba jihadi ba ba kuma hakuri ba to shi jihadi ne ya sakamako mafi karancin abin da za a ninka mutum shine 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ما في كلام في قريبكم dan mutum ya ciyar da naira ɗaya don jihadi dan ciyar da musulunci gaba don wabbasa ga musulunci duk naira ɗaya za a ninka ɗari bakwai mafi karanci amma wallahu ya ba'ifu ubangiji na ƙara ninninkawa kan ɗari bakwai liman ya sa ga wanda ya ga dama gwargwadon ingantuwar niyyar mutum kenan to wannan kenan amma shi ko hakuri ba lissafi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bidon hisab shi tsowa ake kawai ba a lissafa inda shi yasa yana cikin ayyukan da mutum ke samun ma'iyya ta ubangiji ma'iyya khassa ta ubangiji inna allaha ma'as sabirin wallahu ma'as sabirin ai ba dukkan ayyuka bane ba aka ce Allah na tare da mutum to akwai hakuri a cikin duk aikin da kaga an ce lalle ubangiji na tare da mutum to ba karamin aiki bane ba shi yasa kai yake yau fa sabirun ajrahum bi ghairi hisab ba lissafi ko da ba ku a bayar kai wa in taku hasanatan idan aikin da mutum yayi ya zanto nagari ne ya ba da'ifa to ubangiji zai ninka wannan aikin idan wanda ake ninka goma ne a ninka goma dan wanda ake ninka ɗari bakwai ne a ninka ɗari bakwai dan wanda ake barwa ne da zai hisabin a bayar ne dai ma'ana ya ba da'ifa ko wannan da ya ninka mutum sama da abin da yayi wa yutumin lahu ajran azima kuma ubangiji subhanahu wataala ya bai wa mutum min ladunhu daga gare shi ajran wani irin lada wanda yake azima mai girman gaske la yaqdiruhu ahadun wani mutum baya ibada la yaqdiruhu ahadun ba wanda zai iya kaddara irin wannan girman lada din to sai Allah sai فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء fa yaya halin mutane zai kasance mummune ne ko kafare wani irin hali za su samu kansu a ciki idza ina min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo wa kowace al'umma da mai mata shaida yas hadu alaiha wanda zai bada shaida a kan wannan al'umma bi amaliha dangane da aikin da ta yi wa huwa nabiyuha shine annabinta kowace al'umma za a zo da ita da annabinta shine yawma nad'u kullu unasin bi imamihim faman uti kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatla wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila nad'u kullu unasin bi imamihim ko ta al'umma za a zo tare da su. to malamai suka yi sabanin fassara wane ne shugaban kowace al'umma aka ta yi shugaban kowace al'umma shine annabinta kowace al'umma shugaban ta shine wa annabinta nad'u kullu unasin bi imamihim wadanda suka ce kowace al'umma za a zo da littafin da ke tsinke da ayyukan da suka yi a rubuce dan Allah ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin imam a tambara ai littafi kan cikin inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma وكل شيء أخفيناه في إمام مبين فسكت ندعو كل أناس بإمامهم أو بكتابهم الذي تم تسجيل أعمالهم فيه littafin da aka rubuta komai na ayyukan da mutane suka yi to amma wannan fassara ta cewa bi imamihim lalle ana nufin annabin su shine za ta fi dacewa da wannan ayan fasafa idza ji ila min kulli ummatin bi shahidin ya al'amari zai kasance idan kowace al'umma mun zo da mai mata shaida annabinta waje ina bika kai kuma muka zo da kai ya Muhammad ya kai wannan annabi mai girma ala haula'i shahida halin kasancewar ka kana mai shaida ala haula'i akan waɗannan aka nuna al'umma su kenan wannan haula'i din ta shafi wanda qur'ani ya sauka suna nan da waɗanda za su biyo bayan su ila yawmul qiyamah duk suna cikin haula'i domin dukkan su ummatul nabi sallallahu alaihi wasallam to akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdullahi dan mas'ud ya karanta masa qur'ani yace ya zan karanta masa qur'ani bayan sai aka saukarwa yace duk da haka ina so in ji shi daga wajen wani ba ni ba sai abdullahi dan mas'ud ya samo suratul nisa'i daga farkon ta yana karantawa har sai da yazo wannan ayar فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فالنبي يبدأ إذهك يقول حسبك حسبك عبد الله بن مسعود فإذا أيناه تجرفان فإذا إذا أن النبي لا فتان لا فتر ده هواي saboda ya tasirantu dangane da mawqif din da zai samu kansa a cikin ranar tashin kiyama madakatar da za a dakatar da shi da dukkan al'umma kowa a tambaye shi to annabi yake fitar da hawaye to ina ga mu waɗanda ba annabawa ba idan muka bi irin wannan aya ya kamata ta kwankwasa zukatan mu saboda kowa sama da annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ji an gafarta masa komai amma yana tunanin wannan ranar Sai ko ba abin da gafarta ma ni ma ba abin da gafarta mu amma ba ma tunanin ta sai kada shine wajina bika ala haula shahida zamu zo da kai kana mai shaida akan waɗannan me zai faru a wannan rana a wannan rana ai yawmal maji'i ranar da za a zo da kowace al'umma da annabin su ya waddu allazina kafaru waɗanda suke kafare za su rinka gorakar za su rinka ƙaunata. wa asawar rasula irin wanda suka saba wa manzan Allah za su rinka kaunar law tusawwa bihimul ardu ina ma kasa ta nutse da su ina ma a daidaita su da kasa su zanto sun zama kasa ko turbaya kamar yadda za a mayar da dabbobi su zanto turbaya haka kafar za su rinka goraka kai ina ma a wani sakamako irin sakamakon da za a yi wa dabba a narkar da mu mu zamanto cikin turbaya irin yadda dabbobi za a narkar da su su zanto cikin turbaya shine law tusawwa ka rinka gore da ina ma a daidaita kasa da su bil bina ila al maf'uli shine tasawwa din wa quri'a lil fa'ili a wata qira'an law tasawwa ma a hadithu ihda ta'aini to wato tasawwa kenan an shafe ɗaya daga cikin tafil asali wato a asalin kalma wa ma idgami hafi sini a wata qira'an law tasawwa law tasawwa wato tare da tashdidi akan sin wanda ke nuna an shigar da tsaya daga cikin ta'in a cikin sinin ma'ana akwai qira'a guda uku ko law tusawwa bihim al ardu ko law tasawwa bihim al-ard ko law tasawwa bihim al-ard dukkan kuma dai su tana koma zuwa abu guda daya ma'ana dai kafare za su rinka gorata ina ma a ce a daidaita su da kasa bi an yakunu turaban mislahum ina ma a ce su kasance wato ainihin a turbaya li izami haulihi saboda girman wannan yini kama fi ayatin ukra Kamar yadda zo a cikin wata ayar daban inda Allah ke cewa yawma yanzuru al-mar'u ma qaddama yadahu wa yaqulu al ya laitani kuntu turaba shine yawma idan ya wadda alladhina kafaru wa asaw rasula law tasawwa bihim al-ardu shine ya laitani kuntu turaba din da ke cikin hadisa a wannan yini ba za su Allah hadisan wata magana ba amma amiluhu dangane da abin da suka aiwatar duk sai bakin su ya furzar sai sun yi magana su da kansu duk barnar da suka yi sai sun faɗe ta wasu yi akar amma a wani lokaci guda daga cikin lokutan wannan yini yaktumunahu za a samu sun boye abin da suka yi na barna wa yaquluna suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki to wannan aya ba san tsakanin shi da wacce wacce tana cewa summa lam takum fitnatuhum إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كافرين ba wata hujja da za su gabatar a gaban Allah sai dai kawai tafi sun tashi suna rantsuwa suna cewa wallahi ya Allah ba mu yi bautar gunki ba ba mu yi shirka ba ba mu yi ba wallahi ba mu yi shirka ba haka za su to ka ganin gurin idan muka dauki wannan ayar zamu ga abinda suke na barna sun boye suke nan a ranar tashin jama'a ba su faɗe su ba amma wannan ayar suna cewa wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koyewa Allah wata magana ba komai ganganta su sun faɗa idan malamai suke cewa ba sun karo tsakanin wannan ayar da waccan waccan tana nuna za su yi rantsuwa a kan ƙarya za su nemi su koye wani abu a wannan rana amma a wani lokaci ne daga cikin lokutan ranar amma idan aka ƙara yin gaba suka samu kansa a wani matsayin to kuma dole sai sun yi bayani dalla dalla da bakin akwai lokacin da za a hana har yanzu ma yi magana sai kafafun su za su yi magana da hannayensu al yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu wato dai mawaqin ne daga cikin lokuta na ran tashin jama'a auri kaza za su yi kaza auri kaza kuma za su yi kaza auri kaza an tambaye su sun boye gaskiya auri kaza so sai sun yi bayani dalla dalla saboda yini ne mai tsawo kana miqdaruhu 50 alfasana tsawon wannan yini kamar shekara dubu hamsin a kirgen mu na duniya yini guda ɗaya amma tare da haka aka ce mummunai su a gidan aljanna za su yi barcin azhar an gama hisabi sun tafi eh. ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu makila makila shine wurin barcin azhar wurin shakatawa na azhar ma'ana ko rana mata abin nan rana tana raba tsakiya sun san matsayin su kafare ko suna nan cikin wahala Allah shi tare ne wala yaktumuna Allah hadisa ma'ana ba za su koyewa Allah wani batu ba malam yake wa min al-ibadati daga cikin ibadoji ma la yake fi fiha taharatul batiniyya akwai irin aikin da daharar zuci kadai ba ta wadatarwa illa wa ma'aha at-taharatu zahira dole a samu tahara ta sarari bayan tahara ta zuci wa hiya salatu wannan ibada kuwa wadda ke bukatan tahara guda biyu ita ce sallah fa bayyana huna fa bayyana anna salata azama anwa'ul ibadat a cikin wannan jerin aya da za ta biyo nan gaba ubangiji na nuna mana sallah dai ita ce mafi girman ibadoji wala adda illa bi taharati zahira babu yanda za a yi mutum ya aiwatar da sallah sai in akwai dahara ta zahiri dahara ta batini kadai ba ta wadatarwa kyawun niyya baya wadatarwa wajen sallah sai da alwala fala takfi taharatu albatiniyatu min tamamil akli wato ainihin dahara ta batini ba ta wadatarwa bahara ta batini ko ita ce kamar mai tamamul akali cikakken hankali wal ikhlas da kuma ikhlasi fiha wajen aiwatar da ibada din fala budda min istima'i ne dole ne a wajen sallah sai an samu tsarki guda biyu a zahira wal batina na zahiri da na boye wa basu fa'ati takfi taharatul batina amma sauran ayyukan da'a kuwa wato farki na batini ya wadatar ba sai an samu farki na zahiri ba yanzu idan mutum zai fitar da zakka sai yayi alwala sai yi wanka inda janaba ba zai bayar ba in ya bayar ba sai ba da an samu tsarkin zuci shi ne niyya inda mal'amalu amalu niyya ya wadatar to amma ita sallah dole sai an samu tsarkin zuci kuma an samu tsarki na sarari na bayyana shine abin da malam ke ya bayyana a nan gudu kama marra fil ayati sabiqa kamar yadda ya gabata a cikin ayoyin da suka wuce fa qala sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا أو بني سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا يا ودن لسكي إيماني لا تقربوا الصلاة كادك كسنت صلى me ake nufi da karka kusanci sallah ai la tadkhulul gida. ma'ana kada ku kusanci wuraren da ake yin sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye ai muzkara kun sha maye da ke bugar da mutum li anna tamamal aqli shartun fi sihhatin niyya domin cikuwar hankali sharadi ne wajen ingantuwan niyya wal ikhlas da kuma sharadi ne wajen samuwar ikhlasi wa min hadha yufhamu man isti'mal muskirin waqt as nan ne ake fahimtar wato haramtun aiwatar da ko shan ko kuma kusantar dukkan abin da zai iya gusarwa da mutum hankali a lokacin sallah ma'ana wannan aya tana cikin ayoyi na biyu da suka zo suna ɗauke da saƙon hukunci son giya waɗanda suka ce a'a tana cikin ayoyi na uku aya ta farko ita ce ayar da ke cikin suratul nahl da Allah ce wa min samaratin nasili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana wa min samaratin nasili wal a'nab daga cikin ƴaƴan dabino da kuma ƴaƴan inabi kukan je ku noma na minhu sakaran ku riki wani abu na maye a cikin ƴaƴan dabino ko cikin ƴaƴan inabi wa rizqan hasana da kuma arziki kyakkyawa shine ko ku ci ko ku sayar to sai malamai suka ce a nan gurin akwai ta'aridi ɗan kaɗan sai mai hangen nesa zai hango cewa an kuce biya a nan gurin tunda da aka ce sakaran ba a ce hasana ba amma da aka ce wa rizqan sai aka ce hasana tattakazuna minhu sakaran ko wannan kayan maye kuke dauka a cikin yayin inabi da kuma yayin dabino wanda za ku dauka ku kayan maye da shi ne giya sai kuma wa rizqan hasana sai kuma wanda za ku samu arziki kyakkyawa kaga sai aka gida arzikin aka ce ne kyakkyawa shi ko maye sai aka gani to aya ta biyu ita ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul ma ismun kabirun فمنافع للناس واسمهما اكبر من نفسهما inda Allah madaukaki ce suna tambayar ka dangane da hukunci jiya da sata sai da su fihi ma ismun kabirun cikin lamarin jiya da sata akwai zunubi mai girma a wata kira'an ismun kasirun akwai zunubi mai yawa wa manafi'u linnas amma kuma akwai ɗan amfani ga mutane amma wa ismuhuma akbaru min wato zunubin nasu ya fi amfanin barna ya fi amfanin yawa ya fi amfanin girma to sai aya ta uku nan gurin la karbu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye sai kasance dukkan waɗancan ayoyin na baya ba su haramta giya ba karara kawai suna nuna da barin ta shi amma wannan sai ta haramta ta amma ta harimin mu'akkad haramcin da aka ɗora wa wani lokaci sananne ba a dukkan lokuta take haramun ba shi ne aka haramta idan mutum yana kusa da lokacin sallah shi yasa anan gudu wadansu anan suka ce la taqrabu salata ai la taqrabu awqata salati wadansu suka ce a'a la taqrabu mawadi as-salati wa antum sukara idan aka ce la taqrabu awqata salati wato kar ku kusanci lokutan sallah arhali kuna cikin maye to shine suka ce a duk lokaci mutum zai iya sha sai wato a duk lokaci mutum ba zai sha ba sai lokaci guda daya shine daga bayan sallar isha'i zuwa lokacin asibiti. idan ka kammala sallar ijayi dama lokaci ne na dare ko babu wata sallah a kusa da kai sai ka sha kayanka kafin asuba ka riga ka fita daga cikin maye amma idan mutum ya da hantsi karfe goma ina azhar ta zo bai fita daga cikin maye ba idan ya sha karfe uku la'asar za ta zo na cikin maye idan ya sha tsakanin magariba da isha'i isha'i za ta zo na cikin maye to kaga idan ya amfani da ita a wannan lokacin ya kusanci lokaci amma idan ya a bayan isha'i bai kusanci lokaci ba la ta karbu salata wa antum sukara ya'ani la ta karbu awqatus salati wa antum sukara kun bai tona da kyau amma waɗanda suka ce la ta karbu mawadi as-salati wa antum sukara suna maganar wurin yin sallah to sai aka ce tunda an hana masa kusantar wurin yin sallah ma kansa to a salatu min babu aula balla ta karabu duk da ma'ana tana koma zuwa ga guda daya ma'ana la ta karabu salata wa antum sukara to amma aya ta karshe da cikin sautul ma'ida sai ta haramta jiya gaba daya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqan min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun to wannan ita ce ta haramta giya haramtawa ta karshe تهريم لا يتقيد بوقته وانما هو في جميع الاوقات وفي جميع الازمنه الى يوم القيامه ان هرم كاتا اتذكر لوكتا غبا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى كن كان أبن دا كتي فدا بأن تسكوا تيد ذاك فرفدو دا كتي كم باين دا كتي أن تسكوا من سها يسهو سهوا wala junuban haka kada ku kusanci sallah arhali kula da janaba an gane ku? to a nan gurin ne za mu bukaci ɗaya daga cikin takabiri guda biyu da muka gabatar a baya wajen la taqrabu salata kun la taqrabu mawadi as-salati ne ko kuma la taqrabu awqat as-salati wanne ne a ciki idan muka ce la taqrabu awqat as-salati zai samu alaka da wala junuban idan muka ce mawadu a salati shi ma dai za a samu canjin hukunci wala zunuban domin wala zunuban din nan ma akofin ne akan ma abin da ya gabata ba kuna barin guna bayyana da kyau wala zunuban haka kuma kada ku kusanci sallah a halin kuna da janaba ai bi ilajin wannan janaba ta same ku ta hanyar saduwa da iyali an gane ko au inzalin ko kuma a mutum ya fitar da mani ko da bai sadu da iyali ba wa nasabahu wa hali an yi masa nasaba saboda kasancewar sa hal wa huwa yutlaqu ala al-mufrad lafazan al-junub ana amfani da shi ga mufrad wa ghairihi da ma wanda ba mufrad ba yana daukar ma'anan mufrad yana daukar ma'anan jam'i ma'ana kar ku kusanci sallah wato wala halin janaba illa adiri sabilin sai ga wanda yake mai kan hanya hatta ta ga taslu haske kun wanka sai ga wanda ya zo wucewa kan hanya to shi ne kawai aka ba shi damar kusanta hatta ta gasa ba za ku kusanta din ba har sai kun yi wanka to kun ga anan gurin abin da nake so in ce da mu idan mun ce la taqrabu mawadi as-salati sai zan to ma'anan sa la taqrabu mawadi as-salati menene mawadi as-salati wuraren sallah shine ne al-masajidi wa an tuntutara, hatta ta ta'lamu ma taquluna lokacin da kuke cikin mai kai kasance wurin sallah wala junuban ha kar ku kasance wuraren sallah lokacin da kuke janaba illa adili sabilin sai da mai tsotare hanya kadai ba za ku kasance wannan wuraren sallah ba hatta ta ga tafi har sai kun yi wanka idan muka ɗauki mawabi a salatu shi ne abin da ake kaddarawa to da wannan aya sai zanto hujja ce na cewa mai janaba ba zai shiga masallaci ba ina fatan kun fahimta saboda la taqrabu salata mun ce la taqrabu mawadi as-salati wa mawadi as-salati shine ne al-masajid to aka ce kada ku kasance ta kuna cikin maye kada ku kasance masallaci wa antum junuban wala junuban kenan alhalin kuna da janaba illa azri ta junub sai fa in wucewa kawai za ta yi abin da zai tsara nuna mana mawadi as-salati ake nufi shine abin da ya tabbata a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam masallacin annabi yana zagaye da gidajen sahabbai da kuma gidansu musamman bangaren da Aisha take to duk sahabin da yake gidansa yana makaukata da masallaci ya samu dama ya kula katangar gidansa ya yi kofa da zai shigo masallaci ko tsaye ba sai ya gaje wata can ba haka aka yi ta yin al'amuran a da kawai da an yi jiran sallah sai ka bude kauranka ka dama yana kusa kawai sai kawai a ganka ɗaukar masallaci sai da sai tun sahun gaba ne ko sai tun sahun tsakiya ne ko bayan da dai da ka bude kauri kawai sai a ɗaukar masallaci to sun ya kasance cikin masu wannan matsalar eh, masu irin wannan wani zai samu kansa a cikin janaba alhalin zai je ya ɗauko ruwa a wani waje daga nan bangaren ya tilasta zuwa ga ketowa ta cikin masallaci ya wuce kafin ya zai ɗebo ruwa ya koma gidansa ya wanka ya zo sallah saboda kofar da zai fito daga gidansa ta keto ta cikin masallaci to ne la taqrabu salata wa antum tukara kada ku kusantu la sallah kuna cikin mai hatta ta alamu ma ta kuluna wala junuban kada ku kusanci wuraren sallah kuna cikin janaba sai ce illa adiri sabilin sai fa wanda zai keta wurin mai kawai ya wuce ba zama zai ba amma ya shigo masallaci ya zauna a halin yana cikin janaba bai halatta ba amma ya shigo ta masallaci ya wuce idan hanya ta kama ta cikin masallaci ya halatta shine illa adiri sabilin sai fa in mutum zai keta rikici mai kawai ina fatan kun bayyana da kyau haka aka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya a lokacin da yake dab da barin duniya sannan za kai ce kowa ya kai kofar sa yake tuddu kullu khawfatin fil masjid illa kaukata abi bakr dukkan kofar da ta shigo cikin masallaci a toshe amma abubakar a bar masa taki shine imam ibn kasir yake kamar wannan ke nace annabi yake cewa ko da bayan na bar duniya abubakar ne shugaba da haka shi kofar ka a barta cikin masallaci dan bukatu ne shigo masallaci ko karban baki ko kuma wani conference na musamman a masallaci ko bayar da sallah shi a kyale masa tashi amma ko sauran ba kuma shugabanni ba ko wanda ya tsaye ya zagayo ta baya inji imam ibn kasir hadisin da cikin bukari tuddu kulla kaukatin fil masjidi illa kaukata abi bakar aka soke kofar kowa ta ce da ya abubakar aka bar wasu ina fatan kun fahimta to kaga wannan shine abin da zai baka fahimtar illa abiri sabilin ai mujtazi sabilin sai fa in za ku ce da ne kawai ku wuce ba za ku kusanci masallaci ba hatta ta ga tasilu sai kun yi sai kun yi wanka ai na an qurbani mawadi'us salati ma'ana ku daina kusantar wuraren da ake yin sallah ayil masajidu sune masallatai la uburuha amma ku ketare kawai ku wuce min gairi muktin ba tare da zama ba wannan babu komai malai ce haza shartu sihhati wannan shine sharti na ingancin wucewa cikin masallaci wa idza kana mawdu'u salati mamnu'an an yudkhal fihi illa bi tahara idan ya zanto cewa wurin sallah abu ne da aka hana shiga cikin sa sai mutum na da tahara wal akal sai mutum na da hankali fa salatu nafsuha min babu aula ashe sallah ita ce tafi bukatar a yi mata tahara ita ce tafi bukatar kuma sai in mutum na cikakken hankali tunda wurin sallar ma an ce karin kusanta sai kana cikakken hankali sai kana cikakken ne wato da abin da malam ke ce mana ai san baya ya ce mana sallah an sharɗin su sarki a ciki amma sai mu zo sai mu ga cewa lafazin bai fito ba karara sai da yi wannan dogon bayani wa in kuntum marda aw ala safari hukunci na gaba idan kun kasance marasa lafiya mardan yadurruhul ma irin rashin lafiyan da yin amfani da ruwa na iya kawo jinkirin warkewarta ko yin amfani da ruwa na iya ƙara tsananta ta in kun kasance marasa lafiya au ala safarin ko kuma kun kasance matafiya ai musafirina wa antum junubun kuna matafiya sai janaba ta kama ku au muhdisuna ko kuma alwalan ku ta karye hadasi ya same ku au jaa ahadin au jaa ahadin minkum min ko ɗaya daga cikin ku bukatu zuwa ga bayan gida ainihin alga'itu wa huwa al-makan al-mu'addu haja asalin alga'itu a larabci shine wurin biyan bukata din ban daki to amma sai ake kinayan sa ana nufin abin da ke fita daga jikin dan adam din aula masumun nisa ko kuma idan kun kusanci matan ku wa fi qira'atin bila alifin a wata qira'an aula masumun nisa ba tare da la masumun nisa wa kilahuma bi ma'anan lamsi dukkan su dai waɗannan ma'anoni sawa'un ka ce la masumun nisa ko ka ce la masumun nisa dukkan su dai yana daukan ma'anan allamsu wa huwa shi ko allamtu shine aljistu bil yadi taba abu da hannunka قاله ابن عمر ابن عمر يفعل هكا وعليه مالك كما أكن أن فسر مالك يكي والشافعي أكنت إمام الشافعي يكي وانا أقوى أبن مالك يكي يجينا أنا أقول جينا هكنت سوى إذا كان دعوا لك تأو مجال ولا كتاو الولي وأنهك به الجسد باقي البشرة جد سوى علمت أنا أنفاني بشي وزن تقع أبو دهنو amma kuma taba abu da sauran yankin jikinka ba shi ma yana daukan ma'anan allamsu da haka sai su zo su ce kenan idan mutum na da alwala sai ya taba mace da hannunsa alwala ta warware amma bai taba da hannu ba gadan bayan su yi kafina ta dan ma suka ce ta warware tun da shi ma zai dauki ma'anan allamsu kenan an gane ko wa ulhika bihi jissu ana bibatil basharati wato sauran fata kenan bi kasbil lazza amma da sharɗi idan mutum ya nufin jin daɗi wajen shafar an ha ko bai yi nufin jin daɗi ba amma da ya shafa sai ji daɗi duk dai babu alwala wa an ibn amma an karɓo daga abdullahi dan abbas yace huwal jima'u abinda ake nufi da allamtu a nan gurin shine aljima'u saboda haka ba shafa ta hannu ba sai kusantar iyali ma'ana dai idan ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ya kama ku ko in kuntum marba in kun kasance marasa lafiya ko au ala safar ko kun kasance matafiya ban gane ku aw jaa ahadun minkum min al-ghaib kun kasance matafiya daya daga cikin ku ya kasance wato ghaib ya zo masa shine bayan gida ko bauli aw la masumun nisaa ko kuma kuka shafi iyali in ma shafa ta hannu ko kuma kusanci gurgurai da muka karanta sabanin kafin faɗi wanda ya furin jayi idan ɗaya daga cikin waɗannan ababen ya kama ku falam tajidu ma'an kuma ya kasance ba ku samu ruwa ba Haruna bihi da za ku yi alwala da shi lissalati domin sallah da talabi bayan kun nemi ruwa din wa tafkitu kun bincika duk kun rasa wa huwa rajul ma adal marda wannan cewa neman ruwa yana komawa ne zuwa ga lamusul nisaa yana komawa zuwa ga auja ahadukum min al-gha'ibi amma wajen wa in ba magana ruwa tun da ma shi ga ruwan amma ba iya ba fatan kun fahimta yana komawa ne zuwa ga waɗannan guda biyu to idan kun samu kanku cikin irin wannan hali fa tayammamu sa'idan tayyiba to sai ku yi taimama taimama a wuri wanda yake tayyiban mai tsarki wa huwa kullu ma ta'ada ala wajhi al-ardi shine duk abin da yake saman kasa wat turabi abin da yake turbaya wato duk abin da ke saman kasa dutse ne ko ba dutse ba ya halatta kai taimawa da shi amma wat turabu afdalu sai dai wato turbaya rairayi ne yake dacewa wa ha tayyiban kasancewar wurin ya zanto tayyib ay lam tughayyirhu san'atu adamiyin wato ya kasance dan adam bai yi wani abu ba ya canza wa kasar salo bi tabkin ta hanyar girki aw gairihi ko waninsa to idan kun yi sai ko taimawa a irin wannan wuri fadribuhu darbataini sai ku shafi kasa sau biyu haka da yake wato ku shafi kasa sau biyu kan tahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi kusa a fuskokinku wa aydikum da hannayenku sai sake cewa ma'al murfaqaini tare da wato gwiwar hannu minhu duk da wannan kasa da kuka shafa wa masaha ya ta'adda bi nafsihi wa bil harfi lafazin masaha wani lokacin akan ce masahahu wani lokacin a ce masaha bi kaza ya ta'adda bi nafsihi wa bil harfi sai inna allaha kana afuwan gafura. to mu sake komawa da ciki wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya mutumin da yake mara lafiya ya kasance ba zai iya amfani da ruwa ba saboda cuta za ta karu idan ya amfani da ruwa din to ya ajiye ruwan ko da gashi ya yi taimama ya sallarsa wannan shine hukuncin ka har ya zuwa lokacin da Allah zai ba shi in ikon taɓa ruwa wannan idan ya zanto kenan rikin lafiyan za ta karu idan ya amfani da ruwa akwai kuma wanda zai ji raunuka a jikinsa wanda ya ji raunuka a sa kashi biyu ne ma raunukan su shafi wajen alwala ma kuma su shafi wurin da ba gaban alwala ba idan ya kasance raunuka sun shafi wurin da ba wuraren alwala ba wannan ba abin da zai hana ka yi alwala sai dai in wanka ne janaba ta kama ka to ba za mu tura sa maka wanka ba ya halatta kai ke nuna sallah kai ke ke nuna kana sallah har zuwa lokacin da Allah zai baka ikon sanya ruwa a jikinka sannan yi wankan janaba idan raunuka sun shafi wuraren alwala imma ya zanto sun shafi wuraren alwala gaba daya ko su shafi wani bangare ba su shafi wani bangare ba in sun shafi wuraren alwala gaba daya nan ma dai tunuma za su in ko sun shafi wani bangare daga cikin wurin alwala ba su shafi wani bangare ba to ka wanke daidai inda ba su shafa ba sauran wurin da suka shafa su kyale shi akwai malaman da ke kawo matsalar cewa idan wuri da ke cikin gaban alwala ya samu da miki sauran wurare da su samu da miki ba sauran ka wanke su shi kuma wannan wurin ba za ka wanke ba sai dai ka shafa ka yi shafa ban bandeji wannan duk bai tabbata ba cikin hadisin annabi duk hadisan da suka zo wannan ba in ne almasahu al-jabira duk hadisan su ba in ne ba ɗaya ne inganta daga wajen annabi inda ka samu damar wankewa ka wanke inda ba zai iya wankuwa ba ba magana shafa da ban doji ba ban doji da aidin da auduga ba aidin da auduga ba wanda yake ma kai shafa akai rahusa musulunci ya baka ka wanke inda ka samu damar sauran ka kyan shi ke ta ka almasawa da jabira duk hadisan da ke inganta ba gaba ɗayan su wa in kuntum mardakum saboda haka wannan rahusa ce musulunci ya bayar Hau ala safarin idan kun kasance matafiya ko ba ku samu ruwa ba ko kuma ga ruwan ya zanto kaɗan ko yadda in kun yi alwala da shi ba ku da nasha to sai ku yi tuwon tayyama kuna sallah don ku samu ruwan da za ku sha a nan gurin ba za ku ce bari mu ɗauki ruwan mu yi alwala da shi ba mu yi shahada ba zai yi haka ba ku rike ruwan ku sa kayan ku ku je ku yi tuwon ku kuna sallah ka ga ruwa a nan gurin amma za ka yi tayyama ko babu wani rikin lafiya kana da ikon taɓa amma saboda in ka taba kuma ba abin da za ka sa sai ka hakura da magana alwala ta cigaba da kewa da kuma Allah madaukakin sai kike au za ahadun minkum min al-ghaibi au la musum min sa'a lam tajidu ma'an ko ku samu ruwa ba me ake nufi da nufin samun ruwa ta iya wa zuwa ga masallaci za a tayar da sallah kan buɗe famfo ba ruwa idan ka zo sun kofa nan za ka samu ruwa idan ka zo udu za ka samu ruwa idan ka tafi nan ka kula da gurbin za ka samu ruwa abu ne makusanta duk za ka je ka samu ruwa to ya za ka yi anan za ka yi taimama ne ko kuma za ka je sai ka nemo ruwa sannan ka zo kai sallah falam ta jidu ma an tsaf za ka yi taimama kai sallah wannan cewa ko ta zo ba'adul bahsi wa tafsiri wa tawqidi duk ubangiji ya mantar da mu da shi ba shi ta hada ne na malami in sun ba su rubutu suna da lada biyu in ya kuskure suna da lada daya mu roƙa musu gafara amma ba abin da hadisi ne da ta buɗe famfo nan gurin ba ruwa samu kasa kai yana ta shiga sallah karka bari ta wuce ka karka tafi neman ruwa ta na'udu kafin ka dawo an gama sallah daraja 27 ta barka dan falam ta juma an Allah ta in ba ku samu ruwa ba sai haka yake ce shi ba kaidi dan me kuke cewa in ba ku samu ruwa ba a kusa ko in ba ku samu ruwa ba a nesa ko in ba ku Allah bai haddade wuri ba kai yake ba ku samu ba ruwa ba da ka buɗe landa ba ruwa shi kenan sai ke cewa ba wanda yake ka je makwata ka nemo فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا to ko ku yi taimama aula musu mun a kai ko kuma idan ta shafi iyalinku mutum ne ya kasance iyalinka sai ya kasance wato ya tashi ba ruwa a gidanka ka tashi an ɗauke ruwa ko kai taimama sai sallah ko ka tashi amma ana tsananin sanyi idan za ka yanka wanka da ruwan sanyi za ka cutu za ka kamu da mara ko zazzabi a nan gudun duk sai ka ban ruwa sai ka sallah amma in akwai yalwataccen lokaci za ka iya dafawa to sai ka dafa ruwan kai wanka sannan ka tafi masallaci ba yalwataccen lokaci to yi tun ba kai sallah can ba za ka dafa ruwa kai wanka shi ke ai la musulun nisa'i kenan falan tajidu ma'a domin la musul nan ma'anar sa dai shine jima'i a daga kasance mafi inganci amma la musul cewa ma'anar sa shine tabawa wannan ah, shafar mace kawai da hannu ba shi ne abin da wannan musul ke nuna ba saboda haka kafa hujja da wannan aya duka da cewa shafa na warware alwala bai inganta ba ba shi ne zance mafi inganci ba zancen da ya fi inganci shafar mace baya warware alwala in ka shafa da nufin jin daɗi ba da nufin jin daɗi ba ka ji daɗin ba ka ji daɗin ba alwala ka tana nan ba abin da ya same ka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala a gida ya sumbaci ɗaya daga cikin matan sa sannan ya tafi masallaci ba tare da ya alwala ba ibn kathir yake dukkan hadisan da aka kawo cewa safa na warware arwala da ifai ne yake in ma mun dauka safa ba ta warware arwala qata'at dan ce mafi inganci kuma la musu anan ga ana nufin abin nan da allamtu da almasku da almubashiratu abdullahi da abdullahi dukkan wannan kinayatun anil jima'i Allah subhanahu wataala yana sayan magana ne dangane da jima'i da yake ya ayyuhal ladzina amanu idza nakatum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna me yake nufi da almasu aljima fama lakum alayhinna min iddatin sa'atatuna famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila kaga nan gurin abin nan min qabli an tamassuhunna duk an yadda ijma'an cewa menene jima'i ake nufi to dan me san gurin aka ce ana nufin tabawa da hannu kai da kuma yace la junaha alaikum in tallaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al-muti qadruhu wa 'ala al-muqtari qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-mutin amma wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum me yake nufi da an tamassuhunna a cikin waɗannan ayoyin guda biyu al-jima' ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لا يكن المباشره الجماع da almubashara da allamtu da almasu a cikin qur'ani duk inda suka zo Allah jima'i ake nufi akwai wuraren da ta iya yiwa allamtu ana nufin taba hannu da shi to idan ana nufin tabawa kawai to sai an kawo lafazin alyadu a wajen haka ya an kawo almasu ana nufin tabawa kawai ba jima'i ba sai an kawo alyadu a wajen da Allah ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin sai ta ne falamasuhu bi aydihim amma da ya ce falabasu ko aka yi zai dauki ma'anar jima'i to sai a bukaci a kawo mai bi aidihim dan a tantance maka famsahu bi wujuhikum wa aidikum duk inda aka kawo allamsu ko almasu in dai ya zanto ana nufin jima'i ne da shi to ba a kawo ma'anan yadu a wajen sai a kyale amma in an ana nufin taba hannu sai an kawo lafazin ai ku dauki wannan a matsayin kaida cikin dukan qur'ani gaba daya ta haka ta taɓa mutu kawai baya wani ya mutum alwala alwala ka tana nan lafiya ta mutum ya yi maji ko kuma dama ana an san maji ko wata na wani ya bari wannan wani abu ne daban amma ta ba kaɗai ba ta wani ya an fahimta ko to sai Allah madaukake ce ta tayammamu idan tayyiba ku yi taimama a wuri mai tsarki tamtahu bi wujuhikum wa aydikum a taimama kuma ku shafi fuskokinku da hannayenku to a nan gudun sai biyu biwujudikum wato fuskokinku wa aibikun da kuma hannayenku to a nan gudun inda ake shafa kenan a cikin taimama wuri ɗaya ne fuska da hannu amma hannu malamai suka yi sabani shin za mu kai gwiwar hannu ko iyakacin tafin hannu iyakacin wuyan hannu za mu kai ba za ta yi gwiwar hannu ba kuma ana taɓa ƙasa ne so ɗaya ba a yi sama da ɗaya idan ka taɓa ƙasa to ɗaya shi kenan kuma idan ka yi taimama ɗaya za ka yi farilla ko da guda goma ce da ita kuma za ka iya yin taimama daga gida ka taho masallaci ka yi sallah ba sharaɗi ba ne ba cewa ittisaluha bis salati duk ga hadisan nan gurin zan karanto su ku ji daga cikin bukari kai tsaye daga cikin bukari imam al-bukhari yace babu tayammuli hal yanfukhu fihi ma kin mutumin da ya taba kasa sai ya dago hannunki to zai bushe ko ba zai bushe ba tambaya yayi amma in ka duba cikin hadisin ka gani in an ce ka bushe ka bushe in an ce kar ka bushe kuma sai yace haddathana adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن در عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب wani mutum ya zo wurin annabi da aminci tabbata gare shi fa kala yace da shi inni ajnabtu falam usibil ma'a janaba ta kama ni ban samu ruwa ba to anan gurin Umar ya ce je nemo duk inda ta kama ni ba kana ta kare ne ne zai yi فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب في عمار بن ياسر يتي ده عمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت shin ba za ka iya tunawa ba wata rana ni da kai mun kasance a wata tafiya fa amma cikin mu kowa da ba ta kama shi kai Umar sai ka yin sallah kace tunda dai baka samu ruwan wanka ba to ba ba ka da wani canji ba za ka yi sallah ba kawai wa amma ana amma ni kuwa fatama aktu sai na je na birgima a cikin kasa fa na nay sallah fa zakartu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata ma annabi abin da ya faru fa qala an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da miji tabbata gare shi yace ne yace kana ya ta haka da ai da kai haka ya isa to yaya ne fa daraba an nabiyyu bi kaffaihi al sai annabi ya kasa ya dafa kasa da tafukansa guda biyu wa nafaka fihi ya buke su sallallahu alaihi wa sallam thumma ma sannan sai ya shafi fuskarta da wannan tafukan hannunsa guda biyu wa kaffaihi da kuma tafukan hannunsa iyakacin nan yace da kai haka da ya ike ina aka samu duka ta biyu hadisin abdullahi dan umar wanda daru kutani ya ruwaito ba'i ina aka shafi zuwa nan gurin babu yace kawai abin da zai yake ta kenan ka dafa kasa ka buje hannu ka shafi fuskar ka da kuma ka faika wato nan gurin ta saka hannu guda biyu kenan ka gama kenan to a nan gurin sai ba mu wata fa'ida a ce ma ina ake fara shafa tsakanin hannu da fuska sannan maganar mu ta cewa idan an yi taimama kai idan ka yi taimama yanzu matukar ba ta warware da lokacin sallah zai ba sai ka sake sabuwar taimama za ka iya taimama da ita ba abin da ke warware ta yana sai abin da ke warware alwala dan saboda ita ce mama musayyace ta alwala wal badalu ya'khudhu hukm al mubdal minhu yadda ka san alwala tana da abin da ke warware ta irin wannan ababen su ne suke warware ta mama Imam Bukhari ce babu babun as-sa'id tayyib wudu'u al-muslimi yakfihi min al-ma ma'ana kyakkyawar kasa ta ce wurin alwalan mammali wanda zai wadatar da shi ko da bai samu ruwa ba wa qala al-hasan hasan ke cewa yujzi'uhu tayammumu taimama ɗaya ta wadatar da mutum malam yuhdis matukar bai yi abin da yake hadasi ba bai bayan gida ba bai tuta bai bauri ba taimama ɗaya ta wadatar da kai kai ta sallolin ka ne gaba daya wa amma ibn abbas wa huwa mutayammim wata mas'ala nan akwai wanda suke cewa idan tana da taimama wa za ka yi limanci ba ga masu alwala ne saboda sun sun yi fahara kamila sai ko ta yi fahara na kisa la ila shi ne ke wa amma bin abbasin abdullahi dan abbas ya yi wa mutane limancin sallah wa huwa mutayammin alhali taimama yayi sun ko suna da alwala وقال يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري لا بأس بالصلاة على الصدقة والتيمم بها كسا سولين ديكي ميكوا كوا آئيين صلى أكنت آئيين تيوم ديكا to anan duk asar ne da Imam al-Bukhari yayi ta kawowa da karshe Ibn Hajar yayi ta kawo su da faɗin darajojin su dukkan su kasance wasu ingantattu daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna sa'ida tayyiba tahurul muslim wa in lam yajid al-ma'a ashara sinin wato wurin kyakkyawa kamar arwala ne ga mummuni um, uh, uh, wuri tsarki ne ga mummuni ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma zai iya yin abin da jinsin ne ta yin sannan kuma ya kawo asar da aka fatal bari kenan ya kawo asar da sa'id ibn mansur ya rawaito na hasan dan ne ke cewa at-tayammumu bi manzilati al-wudu'i idza tayammamta fa anta ala wudu'in hatta tuhdisa alwala tayammama daidai take da alwala dan haka idan kai tayammama kana nan akan karkin ka har sai lokacin da kai abin da ke walwale alwala kan yi tayammama ta walwale ka ga nan wurin a sai kenan da ake cewa ba za ka yi taimama ɗaya ba za ka yi sallah sama da biyu ba da taimama ɗaya a in salloli guda salloli guda biyu na kanka sai ka yi taimama ka yi azhar ka sake yin taimama ka yi la'asar ka sake wannan akwai wahalar wasu. wadanda suka ce a ka yi sama da biyu amma idan sauran nafila ne ɗaya ke farilla wanda suka biyo bayan nafil tuli ne shi ne waɗansu suka yi musu raddi suka ce yau ai da nafila da farilla dukkan su hukuncin su ɗaya sharaɗin farilla shi ne sharaɗin nafila in ta ke keɓance wani wuri to sai a bi ka bashin dalili wa ya ce ka raba tsakanin can da can kowace sunan ta sallah saboda haka ya uwa wannan ne hukunta waɗannan hadisai duk suna nan cikin bukari waɗansu kuma suna cikin fitar bari sanin bukari din dukkan su ingantattu daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗansu daga annabi da muke tabbata gare shi kai tsaye waɗanda ke nuna cewa hukuncin taimama abu ne mai sauki ana shafar kafukan hannu ne kai guda biyu da fuska ba a zuwa gwiwar hannu ba a wani abu ko mai wahala a ciki da kuma fa tayammamu sa'idan tayyiba ku nemi riƙa kyakkyawa ko ko kuma tsarkakakke ku yi taimama a cikin fanka hudu wujuhikum ku shafa hannayenku wa aidikum kaga aidikum da aya ta kawo ta kawo su mutlaq amma dan kan hadisi ya kawo su muqayyad abinda ake nufi da hannu ba hannu gaba ɗaya ba a hannun zuwa gwiwar hannu ka a wuce zuwa eh, wuyar hannu wuyar hannu amma kaga a wajen alwala da yake ana son zuwa ga wuyar hannu nasu ya faɗi shi kalala da Allah madaukakin sarki ce wanda ku yi bihakum wa idiyakum ila al-marafiq kaga ya faɗi murfat a wajen alwala sai an kenan nan gurin to amma wanda kuke cewa wurin cewa akai nan ta suke shafar hannu a tayama kamar madadin yankin hannu yake a cikin tayama a tayama ba madadin sai kira ita tayama gaba ɗaya ibada ce ka ɗaitacciya mai zaman kanta ta sha banban da alwala sai dai hukuncin ta hukuncin alwala ita alwala da ruwa ita ce taimama shafa alwala wanki taimama shafa can an ce fagasulu nan an ce famfasu saboda haka da algusu da almasu kuma suna sha banban da juna ta akwai matsala da malamai suke kawowa cewa kai ne ka tashi za ka yi alwala ko aka tsige da ruwan sama ruwa ya maka duka ya saka duk inda ake bukatar ka wanke a cikin alwala kuma ka kudurce niyyar alwala a cikin zuciyarka sai alwala ka tayi ita tayi inna malawar ana tsibin ruwan sama kawai sai kai ne alwala ka tayi ruwa ya ma duka imam ibn hajar ya kawo ne cikin fatawar bari kuka ce to tun da kun ce akan tayi me za ku ce dangane da taimama ni ne da kake zai yi tayyama sai ga gobewa ta taso da tsira ko sai da in duk ga take in in niyya ka sa ta taba ko ina da ko ina suka ce a nan ba sai ba to saboda ne suka ce ai kan gurin ake in ka taba kasar na ka hure in ka taba kasar kada kasar wata ibada ce baka san hikimar ba ba kasar ake so ka taba ka ba in dai ka taba kasar kuma ka dauko sai kai ne sai ka dinki to yanzu idan da gobewa ta taba ka dinki ai ka dinki ba waɗannan duk matsaloli ne da malamai suke kawo su a takaice dai wannan ne hakikanin abin da ake bukata wajen taimama kuma duk maganar da kaji an kawo wadda ta saba ɗaya daga cikin maganganun malamai irin waɗanda muka saba karantawa cikin littattafan mu na kurkuta maganar da ta safe ta ba ta yau ba ita ma ta dace wadda ta safe ta domin ka gani hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi duk cikin bukari da cikin abin nan amma yawanci abin da yake ɗaure kai saboda da a can ana karanta bukari da muslim ne don neman lada ba don aiki da shi ba in mutum ya karanta hadisi da ma dai samu lada ne amma ba zai karanta hadisi ya hujja ba wannan sai dai ɗauki littattafai na farko na fikin sai ake karanta da ibada amma hadisi ko sai dai mutum ya ji abin nan to ka kuma shi ko hadisi ana karanta shi dan ibada to da karshe Allah madaukakin sarki ce inna Allah kana abuwan ghafura lallai Allah madaukakin sarki afuwan mai afuwa ne cikin al'amarin da ya karanta muku ghafura sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gafara ne ya rage abu ɗaya kawai da ayar ta kawo mu magana akan ta shine hatta ta da tasbi da Allah ke haske kun yi wanka dangane da shiga masallaci nan ballan bana kuma yin sallah din matakar kana da janaba ba za ka shiga masallaci ba sai fa in cewa za ka yi matakar kana da janaba ba za ka yi sallah ba hatta ta da tasbi haske kun yi wanka to yaya wanka yake shi ma na janaba malamai suna ba wankan janaba sifa guda biyu akwai sifatu kamalin akwai sifatu ijza'in sifatu kamalin sifatu ijza'i mu fara da sifatu kamalin sifa cikakkiyar sifa da ake so mutum ya wankan janaba a kanta idan ka za ka yi wankan janaba ba koko a gaban ka da ruwa a ciki ko boki farko za ka fara karkato da wannan kokon ka zubo ruwa a kan hannunka ka wanke hannayenka din nan guda biyu zuwa wuyan hannu a zuwa nan na wuyan hannu ka nan har sau uku duk nan gurin babu niyyar ka wanke din nan har sau uku abu na biyu me za ka yi abu na biyu shine sai ka kwamfato wannan ruwa sai kuma ka wanke gaban ka da shi mutum ya wanke al'auran ka da shi a daidai lokacin da za ka wanke al'aura a daidai lokacin za ka kulla niyyar ka ta wankan janaba kuma niyya ana yin ta a zuci ba a furta ta da baka idan ka riga ka wanke gaban ka abu na uku da za ka yi shi ne sai ka yi cikakkiyar alwala irin alwalar da za ka yi in za ka yi sallah ko ina za ka yi abu guda ɗaya za ka rage shi ne in ka gama komai sai wankin kafa sai ka jinkirta wankin kafa ba za ka wanke ba sai ka dakata daga nan gurin sai abu na gaba da za ka yi ne abu na gaba shine abu na hudu shine sai ka kamfato ruwa da cikin tafin hannunka ɗaya ka zuba a kanka ka kurza ka gurza ya gane kai ɗaya kenan ka sake kan fitowa ka zuba biyu kenan ka sake kan fitowa ka zuba uku kenan duk ka gane kanka ne abu na biyar da za ka yi sannan sai ka ci gaba da tsego ruwa kuma kana zubawa a sauran kasannin jikinka kana mai farawa da ɓangaren daman jikinka sannan ɓangaren hagu ka tabbatar ruwan ya gane ko ina ba shar'i ba ne ba tuttuɓawa in dai ruwa ya dira a kan fata bukata ta biya kada ka ce hannuna baya shiga kwarmin gadon baya ba haka bari in ɗauki tawul an ce wa dalku bai sai ba ce wannan in dai ruwa ya shiga wuri ka gama ka gane jikinka da ruwa gaba ɗaya to abu na ƙarfe da za ka yi shi ne sai ka zo ka wanke kafar dama ka wanke kafar hagu cikin alwalaka kenan sai ka tashi kawai ka gama da ka tashi daga nan ma ka iya tafiyar ka masallaci ba wani magana sake alwala to wannan ita ce sifatul kamalin wajen yanka amma sifatin ijza sifar da za a ce ya dai wadatar ba ita ce take sifa ba amma idan ka yi ta ka sauke nauyin wanka ya wadatar shine ne kana zuwa kawai ka ɗebi ruwa ka wanke dukkan jikinka lokaci guda in ka gane jikinka da ruwa gaba daya ba magana alwala ba komai sai ka ɗebi ruwa ka kulkure baki ka saka a hanci ka fatar kenan ka gama wanka daga nan ma fi masallaci ka je kai sallah Don kuma sai liya ga ruwa a gaban ka ta fada ciki ko su yi ne ko tanki ne ko menene sai tsalla ka fada ciki da liyar wanka ta girgire jikin ka fito ruwa ya gama ko ina ka gama wankan janaba amma abin da ya rage shi ne saka ruwa da shakarwa dan kurkure baki da saka ruwa da takarwa wajibi ne cikin wanka kaga mu yadda muka saba farnan wanka guda nawa ne hudu anniya sai ko ne ta aminin jasadu bil ma'i sai ko ne addalku sai ko ne sai alfauri waɗannan su ne farnan wanka a wajen mu niyya wannan mun sallama wajibi ta'mim al-ghusl bil ma'i wannan mun sallama wajibi amma abdalku ba wajibi bane kuma game jiki da ruwa din nan yana cikin game jiki da ruwa shaka da fata saboda za ka kai game jiki da ruwa ina ake nufin ka ganye da ruwa cikin jiki ko kuma abin da yake wajenka wajenka zahirin badal kenan ko zahirin badal ake bukata to tunda zahirin badal ake bukata kaga baki zahir ne ai mun gina baki gaba daya ciki ne ko waje ne waje ne saboda abin da ya sa muka ce waje ne idan da za ka ɗebi ruwa ka sa a cikin bakin kana azumi ba tare da ka haɗe ba ka tare azumin ka ya tare waje ne kenan da ciki ne fa azumi ya tare haka kuma cikin kofofin hanci duk waje ne saboda malamai suka ce abin da ya sa muka ce waje ne shi gashi yana fitowa a ciki ne ko a waje da ga cikin kofofin hanci a nan gashi to saboda haka tunda an ce fa alimul jisru bil ma'i kaga ne jisru kaga ne zuwa ruwa to da haka idan mutum ya sifatu ijza yayi idan mutum ya sifatu kamal yayi ka iya cewa a sifatu kamal sifa ta biyu baka ambaci alwala ba amma ka ce mutum zai iya sallah da wannan wanka ka'ida ta malamai shine الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر babban sarki yana narkewa karamin sarki yana narkewa cikin babban sarki yanzu ana bin ka bashin alwala ana bin ka bashin wanka da wanka da alwala wanne ne babban wanne ne garami idan kai wanka shi na alwala ta shiga ciki ko ka yi ta ko baka yi ta ta shiga ciki ta nan ki akwai hadisi kararin na musulun da ke nuna haka amma idan mace ce za ta yi wankan jaraba ita ma za ta yi dukkan waɗansan matakan da muka faɗa sai dai wajen abin da ya shafi shin za ta warware gashin kanta ko ba za ta warware kitsan da sai ba wankan janaba ba maganin sai ta wuri tukan za ta buga ruwa kawai ya shiga cikin gashi magana ta kare amma idan wanka ne na jinin al'ada jinin al'ada ya yanke mata ta zo za ta yi wanka to sai ta kunce gashin sai ta kunce kibanta annabi ya bambanta cikin hadisin Aisha tsakanin wankan janaba da wankan ne sai ke jinin al'ada wankan jaraba ba za a a mace cewa sai ta kunce gashin kanta ba za ta zuba ruwa shike nan ba sai ta kunce kitse ba amma wankan al'ada in dai al'ada ta yanke mata za ta yi wanka to dole sai ta kunce kitsen kanta ta wanke haka annabi nuna ma Aisha radiyallahu ta'ala anha ha kuma na jinin biki haɗa shi al'ada saboda ba ta rabuwa cikin hukuncin hukuncin sulgalin su da haka a takaice wannan shi ne suka ka wanka haka shaƙar ruwa ɗin nan lalle kiyaye a cikin alwala na cikin wanka duk wajibi ne shaƙar ruwa lalle ne sai an shaƙar ruwa kuma lalle ne sai an fatar masu haƙa da fatar tana tare da juna kuma ku ne na yana tare da juna kuma kamar yadda muka faɗa lokacin da muke magana kan alwala na lokaci ruwan da ka fato ka sa a bakin ka kun kure ka watsar ka ragowar na hannunka da shi za ka shaƙa ka tashi ɗaya kenan ka sake kan fatowa rabi ka sa baki ka kurkure rabin kuma ka shaka ka tatar biyu kenan sannan kai karo na uku amma ba a zuwa a sa a kurkure baki uku sannan kuma a zuwa a shaka ruwa uku uku da uku ga sun shi da muke nan domin hukuncin sai yake kuma aiki sai ake lokaci guda tsakanin kurkurewa da shaka ruwa da tatarwa wannan shi ne kaɗan daga cikin mas'alolin da za mu iya faɗa a darasin yau sauran kuma sai munasabar magana ta sake zuwa a wani darasin abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harfe Allah ya ce mana saboda shi idan yayi ana ansa shi yasa ma Allah yake cewa kuma ya rinƙe musu din fa afu anhum wastaghfir lahum kaga wastaghfir lahum wannan ya zo a cikin qur'ani a wurare dama kan wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri kan wastaghfir wastaghfir lahum Allah inna Allah ghafurur rahim kan fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum saboda haka addu'ar annabi ana karba sai suke tawassuli da addu'ar sa amma ba ka yin tawassuli da zatin sa amma ka iya tawassuli da kaunar da kake wa annabi kace ya Allah dan kaunar da nake wa annabi kenan kaza dan kaunar da kake wa annabi ibada ce da Allah ya wajabta maka ka iya yin tawassuli da ita menene bambanci tsakanin alqada'u da al wannan maganar an yi cikin kwanakin baya na ina ji na ansa ta na ji ko malam Abdulrahman ya ya ansa ta wannan wai kuma amma yanzu an saki dawo da ita mutum ne yazo sallan magariba tare da liman sai sa an karshe ya zo ya biya kai ne ka riskar an karshe tare da liman yayi sallama to zaka biya sauran yaya zaka yi ya za ka yi ka cika shike ne idan ka tashi sai ka karanta fatiha da sura sai ka zauna sai ka yi tafiya idan ka tashi kuma sai ka kawo fatiha kaɗai a sirrance babu sura sai ka zauna kai tafiya kai sallama haka za ka yi shi dace da faɗin annabi ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu wannan shi da daidai akwai sauran maganganu guda biyu waɗanda suka ce idan ka tashi sai ka yi fatiha da sura sai ka zauna kai sallama ba sallama sai ka sake tashi kai fatiha da sura sai kuma ka zauna wadanda suka ce idan ka tashi gaba ɗaya in guda biyu za ka yi da fatiha da sura sannan ka zauna amma wannan na farko shi ne wanda yake inganta don shi ya fi dacewa da faɗin annabi kuma da cikin da mustahir wa da muqtasid na ibn rushd wannan wai ke tambaya wai yaya hakuri yake hakuri shine kamewar zuciya kan abin da ya bata mata ko kan abin da take so zuciya ta kwaɗe tana son wani abu abin haramun ne sai ka kame dangan jiki ya an wa bukatan da zuciya take da shi ba ne hakuri zuciya wani abu ya same ta na damuwa sai ta kame ta jure ta hana gangan jiki aiwatar da wani abu na fili wanda za a fahimci abin da ke tsinta cikin zuciya hadisun nafs dai shine zuwa wato hakuri kenan da kuma hakuri kake uku ne Haƙuri wajen bin Allah abinda Allah ya ce kai zuciyarka ba ta so amma sai ka ba ta hakuri ta yi tunda Allah ya ce ayi manzan Allah ya ce ayi abu kai kuma ga kasala ba ka san abin sai ka yi haƙuri wajen barin sabo Allah ya haramta abu manzo Allah ya haramta abu zuciyar kana so amma tunda Allah da manzo sun haramta sai ka hakuri sai ka daina wannan hakuri na duke nan hakuri na uku shine hakuri bisa ga musibu na duniya musiba ta talauci musiba ta rashin lafiya a sallame ka daga aiki ko a kwace maka mukami duk kai hakuri ba a ga wani abin da ke nuna kasawarka ka ba na zahiri kai dai ka yi haƙuri. to Allah zai maka yakkawan sakamako inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab inna Allah ma sabirin wallahu ma sabirin to wannan shine hakuri da wannan matsayi na guda uku yawan wannan na cewa ya taba jin wani malami ya ce akwai zabura ta annabi dawuda ana sayarwa a kasuwar kurmi gaskiya ne akwai lissafin da suke sayarwa ana sayarwa zabura ana sayarwa ko mutane suna saya amma wannan baya da tabbas in cewa shine zabura ta annabi dawud saboda da zabura da taura da linjila duk waɗannan gaba ɗaya yahudawa sun bubburkita su sun hargitsa lissafin su ya hargitsa min kalma amma wadi'i saboda haka ka da daman ka sai ita ce zaburar annabi dawud ta iya akwai wani bangare na maganar sa ciki na maganar Allah a ciki akwai wani bangare kuma na san zuciyar ahlul kitaba wanda shine nassin qur'ani ya nuna haka to kuma ko da ita ce ta annabi Dawud din ko da a taurar yanzu da linjila yanzu su ne na wadancan annabawa babu canji sai ba a ce ka ɗauka ta karanta su ba Abinda aka ce shi ne ta karanta Qur'ani dan Qur'ani ya shafe duk hukuncin da ke cikin waɗancan littattafai abin da ya tabbatar shi ne za a tabbatar abin da ya kore shi za a kore ba za ka ɗauko waɗancan ba awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim kin bai isi mutane ba su wadata su gamsu cewa mun saukar masa da littafi wanda ana ana karanta musu kafin rana wannan bai ce su ba sai sun nemo a saura ko linjila sai sa da annabi ya ga wani bangare na a taura a hannun Umar dan Khattab wato ainihin ya nuna bacin ransa yake cewa ko da annabi Musa na raye yanzu ma wasi a illa tibai ba abin da zai dole sai biyu bisa ya ka ko da yana raye wato mai littafin gaba ɗaya ma kenan ba sai da ka littafin ba saboda haka wannan yana cikin abubuwan da bai kamata a sayarwa mutane da wani kana cin kai da ya kamata ka san littafan da za ka sayar kar ka taimaka wajen yaɗa bid'a ko barna saboda haka kar kai cinikin zabura in kana sai da littafai dan ba ita ce annabi Dawud ba amma ya halatta ka sai da Qur'ani jiji na biyu na uku duk cikakken sa hadisai duk ga sanan gurin kar ka sai da littafai na tsibbi da ake sayarwa irin su burdun yasin burdun izawata. abin da zai fara wannan magana akwai masu littattafai da suke biyan wuraren da ake karatu ko bayero ko bayero da ta nan gurin sai ka je ka leƙa sai ka ga birnin yasa ko mutum gashi da gemu da asuwaki amma na sai da birnin yasa ahli sunna su suke jira sai da birnin yasa birnin idawaka ya mahiya bangon dutse amma nan na amfani irin wannan wannan kana taimakawa wajen barna kenan kana taimakawa wajen yaɗuwar barna abinda duk za ka ci a wannan roba babin halal zai shiga sai dai shiga babin haram don yanzu ba za a zo a ce to ga littafi kuma irin irin model na wanda ke dauke da labarai na batsa ko na barna ko na shirme za ka ta a ah, wannan ai na turawa ai na a so batsa a cikin nan ai ba zan sayar da wannan ba don mu ba mu shiga kanin shi da yansa wancan shirka ne a cikin wannan batsa ke duk annaba sun zo don su yaki shirka wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah to sai kana sai da kago kana sai da kago duk annaba sun zo don su yaki kago dan haka duk mai sai da littafi da dukkan sana'a sai ka san me zai sayar ba kuma abu da kike cewa da abin da dama ba sai ka kuma kai gani kafai na gari ko kuma irin waɗanda suke sayar da littafai na soyayya irin wanda ake ta rubuta yanzu samari da yan mata suna tafiya. suka je makarantun ƴan mata ba su da wurin tafi ce wannan mai wannan littafin ta fi kawaye a cikin makaranta soyayyar zamani so aljandar duniya wato ce wato ce ne ya hana yara karatu wannan shi suke karantawa da a makarantun kwana da ma ne yake makarantun barci saboda ka duk irin wannan yana da kyau ka tantance wannan littafi ya kamata in sayar ba kowane littafi na ƙarna za ka sayar ba littafin da ke dauke da batsa littafin da ke dauke da fasara da da suka zama kuma da duk nagari ne irin kuma ganin zai yi kuma su ne nagari wanda ke kunshe da tarbiyya ko sun fassaro wani abu cikin littattafai na addini haka sauran amma irin littattafai yanzu duk ne za a gani a soyayya ta kasashen indiya za a zo a fassara ta da hausa soyayyar kasar amerika za a fassara ta da hausa ana so a koya samari da yan mata cewa ga yadda ya kamata kan ya waye ko bar abin da kowa gaba na iyaye da kakanni magana jin kunya a kawo labarin wane ya so wance an hana ta aure ya dauke ta cikin wani gari sun yi aure wani ya so wance an hana ta aure ta kai iyayen ta kotu sai abin da ake sa kowa yara kenan duk suna cikin littafin ko masu ta jirgin suna ta fiyarwa saboda su wai kasar tana ci ta bari mutum ya sayar to wannan akwai hanyoyi da dama ne a kar wannan na fadakarwar malamai sannan ma sai da littafai su bi tsoron Allah kan sai da irin wannan littafai sannan kuma hukumomi da su zura ido gwargwadon hali don duk abin da zai kawo ɓace wani al'umma ya kamata su zura ido a ko da ba dan addini din bai don za su yi gara al'umma ta lalace su suna eh, ayyukan barna su yawa ya kamata su gyara wannan abinda mace ba za ta yi ba in tana cikin al'ada abinda mace ba za ta yi ba in tana cikin al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ko ba zai riske mata ba waɗannan dukkan su gaba ɗaya ijma'an ne sannan ko ba za ta yi tsawafi ba wannan ba duk gaba ɗaya ijma'i ne na malamai amma shin ta taba qur'ani ko ba za ta taba ba akwai sabani shin za ta karanta shi a baka ko ko ba za ta karanta ba ko karatun baka akwai sabani mafi ingancin magana ya halatta karanta wai dalilin da ba za a bi wani mutum sallah ba Allah ya sa duk ba ni na faɗa ba ne kana ka tambaye ni dalilin wannan kuma tambayar ta mai mai ci ta mai mai ci da yawa to ya halatta jefa ƙuri'a ya mutum zai yanta tawama ya juma'a zai yanta tawama ya je juma'a ka je masallacin juma'a alwalanka ta kare babu ruwa ko kai tawama sai sallan juma'a ya halatta shi ne abin da yake inganci cikin maganganun malamai ya halaka mutum ya shafi bango ya taimama akwai hadisi cikin bukari annabi ya shafi bango ya yi taimama amma bangon da baya da tanti kenan to maganin cewa ya halatta ka jefa ƙuri'a waɗannan yana cikin ababe mustajabbat sababbi wanda a lokacin da babu su sai suka zo yanzu to sai sa sai mutum ya yi bincike mai zurfi tsakanin abin da suka tabbata tabbatattu na shari'a da abin da ya zo a zamanin ka wanda shari'a yake bako a cikin ta ta ina zai dace da shari'a ta ina ne ba zai dace ba a nan gurin wannan tambayar tana da bangarori guda biyu bangaren farko bangaren yiwuwar kafa gwamnatin musulunci ta hanyar jefa ƙuri'a wannan ba zai taɓa yiwuwa ba a kafa gwamnatin musulunci ta hanyar jefa ƙuri'a ba zai taɓa yiwuwa ba zai yi wahala ƙwarai da gaske dalili a nan gurin shine dan ita hanyar jefa ƙuri'ar ba ita ce hanyar da musulunci ya yadda shugabanci ya tabbata ba ta hanyar ta ita hanyar da musulunci ya yadda shugabanci ne a samu ahalin halli wal aqdi ahlul halli wal aqdi tura kwamiti ke da mutum bakwai ko takwas ko tara ko sama da haka ko ƙasa da haka wanda ana ganin sun tsara sauran jama'a hankali tunani hangen nesa ilimin addini sai a ce mun tsora muku nauyin ku zaɓar mana shugaba ga ilimi ga hangen nesa ga fatawa ilimi dan ba za su yi zaben tumin dare ba hangen nesa wannan duk zai taimaka wajen ba za su zaɓen tumin dare ba takawa ba za su sa saurayi ba sai su ga waye tantanta da haka aka yi aka zaɓi wato ainihin Usman bin Affan a matsayin shugaba idan ba wannan ba shugaba mai ci da kafin ya mutu sai ya wasu ke ko bayan na mutu wani ne zai zama shugaba in eh, yi haka ya zama wajibi don mu bi wannan wanda ya rura idan ba haka ba hanya ta uku sai biyu mulki duk wanda ya zo ya kwaci mulki da ƙarfin tsiya to sai a bar masa hikimar da shari'a ta ce a bar masa ba dan asalin jiyan mulki ya halatta ba amma tun da ya karɓa yanzu har ya yi na ya sanar kar mu ce kwato saboda wajen kokarin kwatowa sai a asaran dukiya da rayuka masu yawa to amma idan aka kyale shi sai yi ya je ya yi shekara ɗari biyu yana yi bai zai da mutu ko da kuke so daga baya dukiyar ka ta zauna jina nan mutane kuma sun samu amma aka ce sai an kwato shi yana da ƙarfi tun da ya samu da sai goyi bayan sa ko ma kuna da ƙarfi to za hasaran dukiya mai yawa ne yanzu da za ka je ka tambayi mutanen Somaliya shin dan Allah da halin da kuke ciki yanzu daga shekara hudu zuwa yau da baƙin mulkin da Said Barri ya muku wanne za ku fito me za su ce maka gara mulkin sai ko ba kome kowa na gidansa ko ba kome dukiyoyi suna nan amma yanzu kasar somaliya ai an kusa a shafe ta daga cikin map na duniya saboda menene sai da yana zalunta ala kika yana zalunci suna son sai sun turo shi da karfi ya kitin ruwa aka yi ta gumurzu da karfe lokacin da zai kore shi suka kore shi kuma sai kansa ya rabu gida biyu kuma suka yi tayi kuma har yau ana har gobe da za ka tambaye mutanen Najeriya da a ce ku bar samun da Samuel Do mulkin da yayi da irin halin da kuke za ku fito me talakawa za ku so bar samun da Samuel Do to sai kuma kullum ita ba a san fitina ko rigima in dai ba da sunan jihadin musulunci ne da hukuncin ka daban amma ha kawai irin wannan barba da ya kai kali in mutum ya karɓi mulki da ƙarfi har ya ba da zurawa to komai karnar ta fi kyale shi barnarsa tana da sauki a kansa shi kaɗai za ta ƙare ke yadda kuke za ku karɓa da ƙarfi kuma a hasarar rayuka da dukiya idan haka wannan su ne hanyoyi uku da shugabanci ke tabbata a musulunci hanyar tura daga nan sai hanyar wasiki ga tsohon shugaba kafin ya bar gado daga nan sai in mutum ya kwata da ƙarfi to sai a bar masa wannan shi ne ta'abirin da sahabbai ke cewa na hannu ma'amman galaba mu ji wanda ya ya muna tare suka yi ta zama a ƙarƙashin shugabancin hajjaj duk da zaluncinsa sun san azzalumi ne amma kar a je a ce za kwata da karfe a fara rayuka da dukiya ko kuma daga cikin manufofin ma musulunci din kare rai da kare dukiya kare rai da haka ake ce wala taqtul nafs allati harrama Allah illa bil haqq kare dukiya aka ce wala tubazzir tabzira inna mubazzirina kanu ikhwanu shayatin kuma aka ce wala ta mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashidda duk dan abu dukiya kariya haka sai innal ladina yakuluna amwalal yatama wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum dukkan saboda ne dukiya wa la tutus sahaa amwalakum dukiya da ran dan adam suna da kima sai ne kashin bayan rayuwa duk abin da zai so zartar da shi dari akan kafa kafa da haka a sanadiyar wannan ne sai ya kasance gara ku bar wannan ya je ya zalin sauka don haka ta ga wannan babu yanda za a yi ka iya kasa wato a gwamnatin musulunci ta hanyar wato abin nan jefa ƙuri'a ta tafarki na demokarasi wannan ba zai taɓa yiwa ba samar da gwamnatin musulunci a irin wannan sai dai a samar da gwamnati mai musulmi a ciki amma ita gwamnatin ba musulmar gwamnati ba amma akwai musulmi ciki wannan na yarda da wannan to amma ya zamu idan aka ce zamu jefa ƙuri'a ko ba zamu jefa ƙuri'a ba sai mu ce nan gurin jefa ƙuri'a ya halatta musulmai su je su jefa ƙuri'a ba wai dan kafa gwamnati ba ta musulunci ɗari bisa ɗari don a sami shugaba musulmi wanda musulmi za su samu rangwame ta ɓangaren sa ba zai cuce su ba ba zai addinin su ba to a irin wannan ya halatta amma kar mu taba dauka cewa wannan idan an samar shi ne ya zama gwamnatin musulunci ta Qur'ani da hadisi zai wahala tura ma lokacin da za a ce mutum ya ci wannan zaben yake to kuma da gau ya sanar wa Qur'ani da hadisi zai kafa za su yadda za a bukar da eh, eh, takunkumi tattalin arziki takunkumi ta ko'ina kamar yadda aka yi a Algeria to amma idan da karfi kuka zo ta hanyar jihadi ko kasa dama sun san ba su kawo ku ba ba ni magana cewa a sa takunkumi kar Allah ta a sa wannan su shafa amma in kuka bi tafarkin da suka tsara muku dole ku kuma yadda suke son gwamnatin ta tafi amma lalle musulmai za su iya zaɓe don su zaɓi shugaba wanda za su samu rangwame ba zai cutar da su ba zai cutar da addinin su ba akwai wanda suke cewa ai ba bambanci tun da tsarin mulki irin ɗaya ne wallahi kuskure ne maganar ba bambanci zan buka maka misali hatta ka gane kuma a duniyar ka tayo kuma a cikin kasar ka akwai misali da zan buga mana kamar da nake cewa yanzu misali a garin roli akwai makaranta ta Musa sun lokacin da kira mulki mallaka suka zo suka gina ta yi amurai ke bodin wani basura ya zo yana gudanar da ita mustabalar su wajen shekara talatin ko na wa makaranta haka yayi yaƙi mutane yadda samu su kristanci kusan ba wani lungu daga lungunan kasar nan inda ba a ɗauko ɗalibai a kai su wannan makarantar faroli yanzu na da jakadu na Najeriya a kasashen waje da dama suna da manyan soja duk waɗanda suke suna productivity na wannan makarantar ne ba wanda ya rike ta sai lokacin wani gwamna musulmi daga cikin gwamnonin siyasa ya kwace makarantar daga 'yan musulmi ba yake ta zama ta gwamnati aikin nan da ya dawo musulunci hidawa ba daidai inda islamic foundation take a yau sanin waɗanda suka sani ne sun ga can gurin da wuri da aka warewa kirista kirista sun mallake wajen da nufin za su gina church aka samu wani gwamna musulmi ya kwaci ya baiwa Islam Foundation inda makaranta Ali bin Abi Talib da masallacin Umar bin Al-Fattah Khattab yake me kana shigowa kana ya kasance abin da zaka yi tozali da ko farin cikin da wannan yanzu da an yi kota a nan gurin ba a kan da bai taba sanin kana da ya shigo ta Maiduguri ya shigo ta Zaria ko ya shigo ta nan sai zai wuce ta Kaduna ko Maiduguri ya ga wannan daidai nan gurin ya ta sace a wajen me zai fasar Kano ko daga garin Arnami to amma ni musulmi ya kwace ya tabbatarwa ya tabbatarwa alal akalli ya zanto karkashin gwamnati da ba a warewa da ya zama mallakar yan musanda irin wannan yana nan da ba to wannan kaga amfanin da zaka iya samu kenan gaje da zaka ci kenan daga wajen musulmi idan yana son addinin nashi ko yaya yake zaka ci wannan gajiyar idan kuma arne ne kuma sai ya ma barna to wannan barnar akwai guda biyu wannan ya dace da wannan tambayar ta zo a yau akwai wadda ta faru a da akwai kuma yadda yanzu ake jin tsoron faruwarta wadda ta faru a da daidai lokacin da aka cire gwamnoni na siyasa sai aka baiwa abin nan kowa ya shirin rike wurare kowa san wanda rike kana a wannan lokacin dan musulmi sai aka zo za a yi security mutum wanda ake son tabbatar da zaman lafiya da ka'ida a wancan lokacin kafin zamanin wannan mutumin dan rike kano din da ya wadansu yan satutuka tun lokacin da za a yi wannan irin mutum din ana kirawo malaman addini ne a kirawo shugaban kowace ɗarika a kirawo shugabanta ala kalli dai kowa dai musulmi ne a wajen da su ake mutum don tabbatar da zaman lafiya a Kano idan hakan ta kama na kirawo wannan mutumin da ya zo zai mutum din zaman lafiya sai ce a kirawo limamai da fada fada a Kano a tarihin Kano a wannan aka taɓa yin wannan a lokacin sa kuma abin mamaki limaman da suka zo da fada ɗin sai kasance fada sun kai zan mutum ɗari da wani abu limamai goma sha biyar a Kano an je don za a tattauna matsalolin Kano waɗannan kuma su ne wakilan jama'a a Kano yanzu nan bai dasa illa ba gwamnan da ya zo bayan sa da zai irin wannan mitin din yana so ya kira wa musulmai kadai amma kuma na gaban sa ya riga ya dasa tsiya yana tunanin ya zai yi yanzu idan na kira musulmi kadai bai wa hakkin sa ba za su iya rubuta petition cewa ga abin da aka saba yi a Kano da jiran misali wani da wuce ga abin da yi ni yanzu na ware yanzu na arnan bai dasa barna ba kenan to yanzu abin da ake ciki jita jita tana yawo a gari cewa za a canza kwamishinoni a jihar Kano kuma kirista suna da bukatun na a tabbatar musu da kwamishinoni guda biyu information da kuma social duties ma'aikatar yaɗa labarai da kuma ayyuka na musamman saboda wa wanda yake shugaban army ne kuma zai taimaka arnan ka arnan ma dan kafalik wanda ke a cikin kirista in so ne banda mantalis a kirista saboda lokacin da aka ce gwamnan na da ya rasu a yamakon shugabanni na kano da tijai masana ya kamata masu mulki malamai su gabatar da bukata na to lalle a turo mana musulmi suka yi har aka turo arni to yi ko muna jira mu ga ayyukan da waɗannan za su yi don kar wannan ɓarnar ta wannan abu ma'aikatan tsaro na iya cewa jita jita ne ai a ka'idar tsaro ba ma duk jita jita idan ka je ka ta gaske saboda haka muna so idan har ba haka bane ba in jita jita ne haka muke fata ta zama jita jitan a sanar gidan ne cewa ƙarya ne abin da suka ta hankalin mai kanta amma wallahi ba musulmi mai cikin addini da zai zo mu jita jita hankalin mai kanta kuma dole su ma'aikatan tsaro da masu ba da shawara ga shugabannin na can sama su je Abuja su faɗa wannan fa zai kawo barna ta sama yanzu tana bukatar zaman lafiya daidai lokacin da ake tunanin mika mulki da hannun farar hula daidai lokacin da muke samun hari daga waje kada wani gwamna guda ɗaya ya zo ya jawo musibar da za ta kunna a wata jiha ta je ta mamaye kasa gaba ɗaya dan wallahi duk musulmin da ya lamunce haka ta tabbata ko nuna gani ganin ya kamata yi wa kansa alama tambaya ko shi kadai a daki ina kirista suke a kanu da suke da fasan tafsir za a ba su kwamishina akan a nuna mana musulman da aka biya kwamishina ko a akwa idan ko a ido ko a bara ko a wace shi a ji a nuna mana musulman da aka wata shi amma ba musulmi a wajen na tabbatar fatan tafsirin musulman da ke jihar bara. sun tsara kafin ta sun kirista ɗin da ke jihar Kano. To ina inda aka babu ba a wata ƙarshen jihohin. Saboda ka in jita-jita ne haka muke fata ta zama jita-jita. In abin gaske ne to muna kira ka sun shugabanni na can sama wannan mutum su tsawarta mata, kare kawo wa mutane ɓarna. Ba jihar sa bace ba, ba addinin ba bane ba a wajen idan ɓarna ta faru shi da ƙarfi zai koma garin su ne. kuma ya kamata dukkan shugabannin addini wallahi su rubuta takarda zuwa ga fadar shugaban kasa akan wannan duk kungiyar addini sai dukkan mutane ta ne kar a ce za a soke rajistan ku kar a ce ai ni kadai na fara yi wallahi kowa ya rubuta duk wata kungiyar addini eh, mai girma shugaban kasa ga abin da ɗaya daga cikin gwamnoni yake nema ya jawo maka a jihar ka yana nema ya jawo alkaba'i